Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Fadar gwamnatin Najeriya ta ce wasu sun yi baguwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka, inda ya nuna akasarin matasan Najeriya na son samun komai bulus. Sakataren APC mai malabu ne ya ce gwamnatin na ɗaukar matakan inganta rayuwar matasa da samar da ayyukan yi daga tashoshin teku na tudu. Gwamnati ta yi tanadi mai kyau a kai na ganin cewar an aiwatar. Shi yasa ba a jira ana so a yi shi yanzu. Wasu 'yan banga sun yi wofi sun sace sandar majalisar dattawa inda daga bisani 'yan sanda suka gano sandar a gargashin wata gada kuma sun sake sanata Omo Agege mai maraba ga shugaba Buhari da majalisar ta azawa alhakin sace sandar. Saminu Azare na almajiran Ibrahim Elzazzaki Abuja ya ce dan kungiyar su Rufai Abubakar da ya samu rauni a zanga-zanga Abuja ya riga mu gidan gaskiya. muka yi da kai ta baya na ce yaron yana nan rai kwakwai mutu kwakwai an harbe shi har kwakwalwarsa ta fito. Sojin Najeriya sun ba da labarin kama Beyonce Tanimu da ake zargi da jagorantar gungun miyagu masu kashe-kashe a takun jihar Taraba. Nasura da Mailika kamarar Amurka daga Abuja. To yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Usman Bugaje daga Katsina. da kuma shugaban kungiyar yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani wanda zai karasa jawabin nasa ga Profesa Bugaji. To bismillahir rahman rahim alhamdulillah wa salatu ala rasulullah jama'a ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci suke ta kawo ɗauki akan wannan babban al'amari cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka da Allah mai bi ƙa'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa mu mun haɓakar da tattalin a ƙasan mu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su ga najeriya ta abin kirki su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakankaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuwa mr mark amani ƙarasa jawabin nasa yi da cewa mai magana Mr. Mark Amani, President na middle Belt Progressive Forum, shugaba na ƙananan kabilun arewacin Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. A gaskiyar magana wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai kato amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya. Idan har ba za mu fito mu nemi mafita yadda kasan nan za ta zauna lafiya musamman arewacin Najeriya wallahi mun bata. Amma ni a kullum abin da nake cewa gaskiya idan in ka zauna ka duba da kyau shin menene ya san dai shugabanci abin ma saboda shugabanci muke karkashin mutanenmu sannan kuma zamani ne irin na siyasa kuma an ce majority carry the vote idan muka karkashe mutane na arewacin najeriya aka zo da dama maimakon mutanen da ake son an riga an sani cewa muna da mutane har ma sun wuce oba ya ta kasance mun riga mun karkashe su ni ke tabbatar ma siyasa ma ba hun zai ba mun kirkiro wa kanmu gaba gaskiyar magana abin da nake cewa don Allah don Allah ina rokan a sarakunan da ne magana sakataren kan na kasa ciyaman na kan na bangaren arewacin Najeriya da shi mai tangale ciyaman na sarakunan CPC arewacin Najeriya sannan sarkin musulmi a zauna mu je mu zauna mu nema mafita magana yana wannan wurin a dunkule saboda haka mu san matakin da za mu ɗauka idan muka dawo gaba abin da ke faruwa ta bangaren fulani da manoma akwai mutanen da basu ma sun ma me ake nufi ko su fulanin ma da wadansu manoman da ake intabi da su wadansu ba abinci suke ci basu ma san yadda ake nufi ba ana magana ko labin fulani yake to maganar shanu ba haka ne da ne shekarun ba da suka wuce da fulani sun taso daga kano hanya suka bi sak yau ba wai lokacin da muka sani a da ba kasan ma gaba ɗaya fa ta ba wanda yake da wurin da zai ce shi ya bada daga sarakun sai gwamnoni sai sanatoci ga su nan dai su suka takan da wadannan wuraren a matsayin nasu mu biya kanmu gaskiya kuma idan za mu iya tunawa akwai kun lokacin da yayin siyasar najeriya suke yi ta kiraye kiraye inda fulla su daga najeriya har da na afirka dawo najeriya za ku shuka musu ciyayi za ku yi wa ne wahidu haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.